Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Ana kuma iya sauraron mu a VOA Africa zango na 200.5 ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Grace Alheri Abdi ce da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a shirin namu na karshen mako yau Lahadi 18 ga watan Disamba. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. An kai hari akan wasu motocin bas da suke kan hanyar su ta zuwa kwashe fararen hula a wasu garuruwa biyu da ke wato da ke hannun 'yan tawaye a Siriya. a ƙasar yamal kuwa wasu dakarun ƙasar arba'in aka halaka a wani harin kuna bakin wake yayin da ya kammala rangadin nuna godiya saboda zabensa da aka yi zababben shugaban amurka donald trump ya yi kira ga china da ta rike jirgin ruwan amurka mara matuki da ta kama kanun labaran kenan wakilan al'ummar madagali a jihar adamawa najeriya sun bayyana cewa ya kamata a ba al'ummar kaso mafi tsoka na duk wani tallafi da za a kai jihar nan gaba bisa dalilan cewa tattalin arziki kasan a karyata al'umma suna cikin mawuyacin hali ba ma abin da maza a ce dan adam zai iya rayu da shi domin daga ne ba su samu kome ba kuma su ne har yanzu ke cikin tsoro suna cikin kuncin wahala sai kuma tsokaci da al'ummar najeriya ke yi kan sanarwar da gwamnoni suka yi na shirin rage facaka da dukiyar talakawa biyu bayan kuma da tattalin arziki da kasar ke fuskanta kadibi dibi rayuwar su gwamnonin da sauran masu rike da wasu mukammai kasancewa ba gaskiya ba ne duk abin da suka saba yi na holewa ko na jin daɗi ko na tahe-tahe ko na gina manyan gidaje da sauran wasu abubuwa na alfama babu abin da suka bari muna kuma da rahoto kan bikin cika shekaru 58 na samun 'yancin kai a jamhuriyar Nijar amma kafin nan ga halin da duniya ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. an kai hari akan wasu motocin bas da suke kan hanyar su ta zuwa kwashe fararen hula a wasu garuruwa biyu da ke hannun 'yan tawaye a siriya a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta sirin observatory for human rights da kamfanin dallancin labaran ƙasar an shirya motocin za su kwaso akalla mutane dubu biyu ne waɗanda suke buƙatar magani a garuruwan fu'a da kafraya da ke arewa musu kudancin lardin idlib kamfanin jalancin labaran reuters ya ce duk da haka wasu bas bas ciki hadda na kungiyar ba da agaji ta red crescent sun sami isa kofar garuruwan matsayin da aka cima ita ce a bari mutane su fita daga garuruwan kamar yadda dakarun gwamnati suka nema su kuma za su bar 'yan tawaye su fice daga birnin na aleppo dubban fararen hula da su kansu 'yan tawaye ne ke jiran a kwashe su a birnin aleppo a yau lahadi ake sa ran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai kada ƙuri'a ko a aika da masu sa ido zuwa birnin na aleppo wanda yaƙi ya daɗe ta domin ganin yadda aikin zai gudana da kuma yadda za a kare lafiyar fararen hula It's not immediately clear how Russia will vote on the proposal. Moscow's provided military backing to Syrian President Bashar al-Assad. Wakilar Amurka ta ce babu wata alama da ke nuna yadda Rasha za ta kada kuri'a ta dangane da wannan bukatar. Domin hukumomin Moscow suna taimakawa dakarun Bashar al-Assad kuma sau shida Rasha tana hawa kujerar naki kan batutuwan Siriya tun da aka fara rikicin. A ƙasar Yamal kuwa hukumomin a sana'a babban birnin ƙasar sun ce wani ɗan ƙunar bakin wake ya halaka akalla dakarun ƙasar su arba'in a yau Lahadi. hukumomin sun ce sojojin sun yi layi suna karɓar albashinsu ne a lokacin da aka kai musu wannan harin har ila yau harin ya jikkata wasu sojoji hamsin kuma tuni kungiyar is ta ɗauki alhakin kai wannan hari wace ya faru wato wanda ya faru a birnin adin mai tashar jiragen ruwa wannan hari na zuwa ne mako guda bayan da aka kai wani makamancinsa a birnin na adin wanda shi ma ya halaka sojoji 45 kuma shi ma kungiyar ta is ta ɗauki alhakin kai shi ƙasar china ta ce za ta miƙa wa amurka wani ƙaramin jirgin ruwanta mara matuki da ta kama a yankin tekun kudancin ƙasar china ta ce ba ta da laifi a wannan lamari kuma ta zargi amurka da ruruta wutar lamarin ta hanyar da bata dace ba a ranar alhamis da ta gabata ne china ta kama jirgin ruwan wanda yake auna hasken ruwa da yanayinsa da kuma tafiyar sauti a ƙarƙashin ruwa in ji ma'aikatar tsaron amurka ma'aikatar tsaron ta amurka ta kuma ce an kama jirgin ne kilomita 90 arewa maso kudancin yankin philippines abinda ta kwatanta a matsayin kare dokar kasa da kasa ita dai china a nata bangaren ta ci jirgin ruwan kasar ta ne ya gano wani abu da yake tafiya a ƙarƙashin ruwa wanda bata gane ba sai suka kama shi saboda dalilai na tsaro sai kuma ɗaya daga sai kuma daga baya ne dai aka gane cewa jirgin ruwan amurka ne mara matuki a jiya asabar kuma mun tsaron china suka ce za su maido da jirgin ta hanyar da ta fi dacewa amma ba su fayyace hanyar ba to labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya kammala ran rangadin da yake nuna godiya na zabensa da aka yi a matsayin shugaban kasa a watan da ya gabata wato shugaban ya yada zango ne a ƙarshe na karshe a jihar alabama inda ya gudanar da gangamin yakin neman zabensa mafi girma gabanin zaben na watan nuwamba this is our last rally our last stop ya ce wannan shine zai kasance gangaminmu da kuma zangonmu na ƙarshe ina so na miƙa godiya ta ga jama'ar jihar alabama kuma zan fara da taya ku murnar bikin kirsimeti da ke karatowa a lokacin wannan gangami sanata jeff sessions na jihar ta alabama ya rufa wa trump baya shine kuma trump ɗin ya zaɓa a matsayin wanda zai riƙe mukamin attorney general na amurka a jiya asabar trump ya shiga shafinsa na twitter ya caccaki kasar na game da jirgin ruwan amurka mara matuki da ta kama inda ya ce sacewa suka yi sannan bayan dakarun amurkan sun bayyana cewa sun cima matsaya da takwarorinsu na china kan za a maido da jirgin trump ya sake mai da martani cewa china ta rike jirgin amurka ba ta bukatarsa jam'iyyar socialist party mai mulki a kasar bolivia ta yi watsi da sakamakon zaben jin ra'ayin jama'a da a gudanar a watan fabrairu ta marawa shugaban kasar Evo Morales baya domin ya tsaya takara a wa'adi na hudu. Jam'iyyar Morales ta Tamas ta amince a mataki na bai daya da takararsa a babban taronta da ta yi a birnin Montero da ke gabashin kasar ta Bolivia. shi dai morales shi ne shugaban kasar na farko da ya kasance yana da asali a kasar an kuma zaɓe shi ne a shekarar 2005 sannan aka sake zaben a shekarar 2009 da kuma 2014 sannan a watan fabrairun wannan shekara ya sha kayi a zaben jin ra'ayin jama'a da a gudanar kan yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan bawul domin ya sake tsayawa takara a shekarar 2019 wannan wa'adi nasa zai kare ne a watan janairun shekarar 2020 kundin tsarin mulkin bolivia dai bai ba da damar yin wa'adi wato yana ba da damar yin wa'adi biyu ne ga kowane shugaban ƙasa amma morales ya nemi a maida wa'adin zuwa uku a jere To a gaida Mahmud Lalo da karanto labarai. To bari mu bude taskar hotannin namu daga jihar Adamawan Najeriya inda mambobin kwamitin ta da kuma da tattalin arzikin arewa maso gabashin kasar na fada shugaban kasa ya kai wato ya kammala ziyarar gani da ido wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na dauke da karin bayani. 'yan kwamitin tada komadar yankin arewa maso gabashin najeriya na mako ran gadin duba halin da ake ciki ne a yankunan da kwato domin ɗaukar matakan da suka mata inda a jihar adamawa suka ziyarci wasu ƙananan hukumomin da kwato ƙananan hukumomin da suka da cika da madagali to ko me al'ummomin waɗannan yankuna ma ke bukata a yanzu ga da ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin matasan yankin Mijika. Sunana Alhaji Muhammad Hassan Oscar. In ka duba tun da mutane ta da yan baya Boko Haram da suka tashi waɗansu guraren da ake akwai jam'an tsaro a guri duk waɗannan guraren babu jam'an tsaro yanzu ka tafi kamar irin ƙananan police station ɗin nan babu su muna kira ga federal gamman su da da jam'an tsaro da custom da migration duk wani ma'aikatan federal gamman a mai da su don samu mutane su koma gida domin mutane mu sun fusata yanzu suna su koma gida. Yayin wannan ziyarar tawagar kwamitin ta ma samu rakiyar wasu wakilan al'ummomin da hare-haren na Boko Haram ya raba da gidaje. Mr. Adamu Kamale, ɗan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar Madagal da Micika na ko tawagar kwamitin. Ya ko bai na ma da suka samu yankin da mahalin da ake ciki a yankin. Ko zagaya Madagali da kuma Micika damuwa mu abubuwan da muka gani a madagali korai ya tayar mana da hankali a yadda muka gani mutane madagali ya kasance ya kamata a ce shi mai girma shugaban kasa president muhammadu buhari ya dauki nauyi ya zo madagali da kanshi ya zo ya gan abubuwan da yake faruwa tattalin arziki kasan a karyata al'umma suna cikin mawuyacin hali ba ma abin da maza a ce dan adam zai iya rayu da shi so sabil da haka mu dai muna dubawa idan akwai wani abun da za a kawo adamawa a cikin sunan taimako 'yan gudun hijira ko waɗanda suka samu raunana ya kamata a ce a ɗauki da dama a ciki mafi yawa a kai madagali domin madagali ne ba su samu kome ba kuma su ne har yanzu suke cikin tsoro suna cikin kuncin wahala to yana batun kan casa ana sace mutane ana kai hari ai har yanzu abin na faruwa kwarai da gaskiya ai wannan Mun samu report ne cewa a sace mata a tafi da su a sace maza a kashe su a daji a sake sace waɗansu har yanzu ma ba mu san ko suna da rai ko basu da rai ba. To sai dai kuma nata ɓangaren. Gwamnatin jihar Adama ta ce tana ma nata ƙoƙari na tallafa al'ummomin da suka koma kuma tuni ma gwamnan jihar sanato muhammadu bindo umaru jibrilla ya ziyarci yankin madagali da aka samu tashin bama cikin kwanakin nan inda ko umarci masu rike da madafan mulki da kowa ya koma yankinsa domin ya zauna cikin jama'arsa kwamar ahmad sajo kwamishinan yada labarai na jihar adama ya yi karin haske game da wannan mataki da aka ɗauka a yanzu. Nashi ya tafi madagali kuma ya je har da aka yi wannan abin kuma ya zanta da al'umman madagali. kuma a wurin ya bada ya sake nanata wannan umarni na cewa duk wani shugaba ya je in kana shakkan zuwa to ni gwamna na zo don haka lallai mu muna kira da babban murya ga shugabanni da suke wa'annan wuraren su koma su ba wa al'umman su shugabanci yanzu haka ɗaruruwan jama'a ne ma suka samu koma yankunan su dawa kwato daga hannun mayakan boko haram ko da yake akwai wasu da dama da ke ma ɗari-ɗarin komawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. gaida Ibrahim Abdulaziz a cikin makon nan ne gwamnonin Najeriya suka sanar da cewa za su daina rayuwar kasaita sakamakon taɓarɓarcewar tattalin arziki da nufin amfani da kuɗin wajen biyan bukatun talakawa. gwamnonin sun ambaci daina sayan tufafi masu tsada da karbar hayar jiragen sama da kuma rage yawan motoci da ke ayarinsu daga cikin matakan rage facakar da suka ce za su yi wakilan wato wakilinmu murtala faruk sanyina ya yi nazarin wannan matsayin ga kuma rahoton da ya haɗa mana dama can 'yan najeriya sun dade suna zargin gwamnonin da facaka da kudaden gwamnati a tafiyar da ayyukan su na yau da kullum duk da cewa wasu gwamnonin sun yi da'awar kawo canji wasu 'yan kasar na cewa duk da yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da mawuyacin halin da talakan kasar yake ciki ba abin da ya sauya akan facaka da dukiyar gwamnati da gwamnonin suke yi sunana bello abdullahi sokoto to da farko dama hausawa na cewa idan masara ta ji wuta ita ka faɗi ana ta cewa najeriya na cikin fama da matsalar tattalin arziki macin rayuwa da makamantansu za a iya cewa akwai wannan matsala amma ya kaddabi rayuwar su gwamnonin da sauran masu rike da wasu mukammai cewa ba gaskiya ba ne duk abin da suka saba yi na holewa ko na jin daɗi ko na tahe-tahe ko na gina manyan gidaje da sauran wasu abubuwa na alfama babu abin da suka bari so wannan dole ya kawo matsala ga rayuwar ɗan najeriya sunana asma abdullahi kowane gwamna yana da nashi matsala kuma almubazzarancin ba wai kawai nasu kaɗai ba ne a'a har iyalinsu sun shigo ciki za ka ga gwamna matar shi tana da special advisor shi yana da special advisor banda wannan ko biki za a fita za ka ga ilahirin gaba ɗaya dangin gwamna ɗin da matan shi da 'yan uwan shi da 'yan uwanta wasu ma jirgi ake shata na musamman a ɗauke su a kai su wani gari wurin biki to kamata ya a ce wannan kuɗin da ake kashewa ana almubazarancin biki da shi a taimaka ma wani talaka wannan furuci na gwamnonin da kansu kusan ya gazgata wasu zarge-zargen 'yan najeriya dangane da yadda suke tafiyar da kashe kuɗaɗen jama'a in ji farfesa bello bada wani malamin jami'a kuma mai sharhi akan al'amuran tattalin arziki to ina ganin wannan kila wani sabuwar fahimta ta ta zo musu kuma idan haka ne wannan yana da kyawu kware da gaske abin da a hakikanin gaskiya gwamnoni da kuma waɗanda aka zaɓa suna ɗaya daga cikin manya-manyan waɗanda suka kawo mana cikas ga tattalin arziki almubazzaranci wanda gwamnoni ke yi kusan ga hili yake idan gwamnoni sun fara wannan tunani suka tsuke bakin aljihu amma ba tsuke bakin aljihu talaka shi wahala shi kaɗai ba a'a muna son mu gani kare aka ce ana biki a gidansu ya ce ya gani a ƙasa muna son mu gani a rayuwarsu da ta iyalinsu da ta 'yan uwansu cewa lalle lalle najeriya na cikin wani hali na tattalin arziki ba talakawa suna cikin wuya ba su kuma suna haya jirage kullum suna bisa hanya a saya manya manyan motoci mutum guda shi na tahiya mota da ke biya ta yi goma ko wace mota idan ka duba kuɗin ta sun yi miliyan goma ga man da take sha ga jama'a da ake dauka to idan mun ga wannan ya rage to muna cewa su ma sun fara kwatantawa watakila wani irin tasiri wannan zai yi eh, wata 'yan najeriya ne za su tilasta su a hali yanzu kan magiya waye jama'a suna ta amfani da kafofin watsa labaru da na sadarwa da makamantarsu da yanar gizo suna fahimtar da kansu jama'a na kula suna kallon abin da suke yi idan mutum bai yi ba lokacin zaɓe jama'a za su nuna mishi. gwamnonin na najeriya dai sun yi matsayin rage facaka da kuɗaɗe sakamakon yanayin da tattalin arzikin ƙasar yake ciki lamarin da 'yan najeriya suke dakon gani a ƙasa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya a nan masu mulki sun zama gafiya ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma a mishi maula to madalla bari kuma mu nufi jamhuriyar nijar yayin da ƙasar ke cika shekaru hamsin da takwas da zama jamhuriya shugaba yusuf muhammadu ya ƙara jaddada aniyarsa ta matsa a yaƙi da ƙasar ta ƙaddamar da wato ta ƙaddamar a fannoni daban-daban da suka hada da kwararar bakin haure da murkushe ayyukan ta'addanci da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma hukumta masu gurguntar da hanyoyin biyan haraji sai dai waɗansu masu sharhi kan lamura a ƙasar suna cewa ba girin girin ba ta mai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu mummuni barma ya aiko mana. Le gouvernement, sur mes instructions, a engagé un combat résolu contre le trafic des migrants. Ce combat, nous le menons pour des raisons à la fois morales et sécuritaires. yana mai cewa wajibi ne gwamnatinsa ta yaƙi wannan al'amari saboda dalilai na jin ciwon rayukan da ke salwanta a kan hanyar zuwa nafiyar ta turai sai kuma barazanar tsaro da ke biyo bayan wannan lamari to koya 'yan nijar ke kallon wannan yunkuri na gwamnatin ƙasar metar musa labo lauya ne mai zaman kansa bisa yaƙi da baƙin haure amma an baya ta kuci an zata maka nijar yan an diba akwai dokoki da yawa wanda eh, niyyar ta saba ba cikin su dawo akwai abin da aka cewa zarganiya a zo ka zo ka dawo ka da yanci kenan an taka wannan dokoki abin da ya kamata a yi wannan yaƙi da baƙin aure su shugaban afirka kowa ya yi aiki da suka cikin gidan shi ya ba yara aiki ba za su sha ina ba shine kawai maganin wannan abu amma ba ya yi yaro ya tashi har ya yi lakwal yana ganin uwa cikin talauci cikin talauci ya keta ya samu kudi ta zashi ko gobe zai mutu ga hanya domin karfafa tsaro a kasar ta Nijar wacce ta fuskanci hare-haren ta'addanci a tsawon wannan shekara shugaban kasa Isu Muhammadu ya ce za a dauki karin jami'an tsaro tare da bude wasu sabbin barkokin soja matakin da shugaban kungiyar Kadet Dambaji son Allah yayi na'am da shi to alhamdulillah tunda yanzu shugaban kasa ya tabbata tsaron kasar mu sai su zamu na Nijar tunda a wani lokaci kwatanta muna an kai an ɗauko su za daga wasu kasashen waje an ɗauko turawa ce an ɗauko faransawa an ɗauko amerikawa an ɗauko waɗanga alaman jamus su ma an ka za a kasu za su cikin don su tsare mu mu ga magana da yi kamar ya tabbata da cewa tsare haƙƙi tsare ƙasar nijar sai 'yan nijar tsare ƙasar nijar sai sojan nijar to alhamdulillah allah ya tabbata da wannan abin zai yin shi shi ɗauki sozawa 'yan nijar a ba su makamai na gaskiya kuma a watsa su duk inda kasar Nijar suke su kare kasar Nijar. Yaƙi da cin hanci da hukunta mahandama dukiyar ƙasa wani abu ne da shugaba Isuhu ya ce daga yanzu ba sani ba sabo. Sidi Hamidu Fodi na ƙungiyar kulawa da rayuwa na goyon bayan wannan yunkuri. Wanda jiya shi baya da ko dala yau jaridu wani miliyardar ne wani miliyardar ne. Isu Muhammadu yana so ya maido martaba shi wannan gunguma gunguma barayin ya kamata ya sa sanda ya rabke su. Rufe ido a kan masu karkata akalar dukiyar jama'a da batun cin hanci wani abu ne da ke matukar damun jami'an fafutuka a wannan ƙasa. saboda haka suke cewa to abin muna shakku gare abubuwa da yawa sun ka sun wakana cikin ƙasa ga waɗanda ya kamata ga su faru firifado da kowa ya tabbata da haka na kamata a yi a shari'ance an ka gilma an ka sa ƙarfin iko an ka hana yi ba mu ciya duka kingin barayin ƙasa duka 'yan tarayya na koko waɗanda daga iko a har cikin adawa akwai amma shugaban kasar ta Nijar ya yi amfani da wannan jawabi na sallar jamhuriya don sake jaddadawa 'yan kasar cewa ba shi da niyyar yin tazarce kamar yadda aka yi tayatawa a kwanakin baya a cewarsa har kwanan gobe fatansa shine ya damka mulki ga wani wanda 'yan Nijar za su zaɓa a shekarar 2021 Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar To har yanzu muna jamhuriyar Nijar inda ƙwararru ke jan hankalin iyaye musamman mata game da kare 'ya'yansu daga kamuwa da ciwon haƙarƙari da ke katse hanzarin yara kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Tamar Abari ta aiko mana. Ku bar musu wanka tun da safe kuna tsumbula su cikin ruwa. In rana ya yi da ruwan famfo ma sai a ɗauka a shashahe yaro jikin shi ya Likita kenan yana duba wani jinjiri da ke fama da matsalar numfashi a wannan lokaci na shigowar sanyi yara ƙanana na fama da toshewar numfashi mura mai karfi da ciwon kirji wanda ake ce ma namoniya a babbar asibiti ta da magaran na leƙa sashen da ke kula da yara ƙanana wato pediatry inda na samu matan da ke jinyar yaransu mafi yawansu jarirai ne da basu wuce wata guda ba hadiza ko muna iya sanin abin da ya kaki nan wallahi mara ta sha mishi kai shi ya dauke muka so nan dare to kamar wanka ne kike mishi da ruwan sanyi ko walla da aka haife shi ma da marashi da marashi mm, amma dai jiya cikin dare ta matsa mishi muka kashi Kamar ne yake yi hakalin washin ne bai wuta sai ta baki ne watan shi guda da kwana hudu kuma yanzu ya jiki a jiki ya yi sauyi ya shi ya maryama yarinya ce na kawo mura ce majina ta kawo mata kwanan ta hamsin da hudu yau tun da kika ta, kina mata wanka ana mata wanka amma bakin da aka yi arba'in ya aka tsida yanzu menene yake damunta yanzu majina ce i da da aka kata bata iya lunwashi a lunwashin ta sauya ya gaskiya sosai ma haka bai hada cikin ta sama-sama ne yake yi. Dr. Dauda Tambari mai kula da sashen yara ƙanana a babbar asibitin ta da magaran ya ce canjin yanayi da kuma sakacin iyaye ne ke haddasa ma yaran cututtukan nan. Kamar yara sun hita daga wani eh, lokaci kuma sun shiga wanga lokacin na san shi ma wannan canjin yanayin na abin ga muhalli yana iya ya kawo wannan matsala tunda yanzu muna cikin lokaci nan sulman akwai sanyi kuma ga hazo tun da sahi yaro sai a ɗauke shi a tsumbula cikin ruwan zahi kuma a hiddo shi eh, iskan kuma ga shi da sanyi to wannan daga zahi zuwa sanyin nan shine yake kawo musu wannan matsalar ta huhu wasu ba su ɗaukan mataki na a samu kaya masu nauyi a sama yaro da wani hula da wani shoset da a samu a samu yaro. Dr. Dauda ya gargadi iyaye da su kiyaye yi wa yaran su wanka a wannan lokaci na sanyi da iska. Muna kira ga uwaye wannan wankan na tun da sahi da ruwan zahi a daina shi. Kana iya ka bari ka da rana in rana ta yi sosai da ruwan famfo ma hakan ga da ba su da gumi ba su da abu kana iya ma yaron ka wanka ka sa mishi kaya da kyau su ma matan sun ce za su mai da hankali kan abin da likitan ya faɗa musu muhasu sa shi cikin ruwan zayi ya ka sake da ke ba a yadda wankan shi ba ko da an mishi wanka kenan bai wa a bar shi ya hutu ya waje sha iska ba mishi wanka cikin sanyi goge shi ake yi kuma yau ma da na huto ni ba wanka ba na mishi goge shi na dai na huto da shi kasancewar pneumonia cuta mai hadari ana samun yaro daya zuwa biyu su rasu a sati in ji dr dauda ta marabari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger To a gaida ta marga kuma Mahmud da maimaitin shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a makon da ya gabata ne masana daga fannonin ilimi daban-daban kan nahiyar afirka suka yi wani taron karawa juna sani a nan birnin washington dc waɗanda suka fito daga kasashen turai da nan amurka da kuma waɗanda suka fito ma daga nahiyar ta afirka taron da ya hada da masana masu nazari a fannin al'adun afirka da harsunan nahiyar da masana a fannin arzikin ma'adinan ƙarƙashin ƙasa da kuma waɗanda suka kware a fannin zane-zanen tufafi abokin aikinmu nazir ahmad hausawa ya samu halartar wannan taro ya kuma zanta da wasu mahalarta taron da dama waɗanda suka mai bayani kan mahimmancin wannan taro sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayani to da farko dai abokin aikin nawa nazir ahmad hausawa ya fara tattaunawa ne da farfesa alimumuni wanda ya samu halartar taron daga jami'ar maradi da ke jamhuriyar nijar kuma ya fara da tambayar shi ne kamar haka wani irin abubuwa masu muhimmanci ka gani a wannan taron tun da kasancewar ka zuwan ka na farko wannan taron to gaskiya na ga abu mai muhimmanci da na ga cuɗayya da mutane na gaisa da mutane daga ƙasa daban-daban daban so wannan shine babban alfahari zan ce wannan taro ya bayar saboda ya sa mutane dukkan nan kusa da na nesa sun haɗu wuri ɗaya su wannan babban alfahari ne ga wannan taro a gani na yi wani abu ne mafi mahimmanci da zaka iya faɗa ma masu sauraron mu dangane da wannan taron shi kan shi ga abin da shafe mu mu 'yan afirka to tun da dai mutane suna zuwa da kasidu daban-daban kasashe daban-daban ina ga yana da kyau abin da nake gani mutane lalle kai akwai abubuwa da yawa ana faɗa a baki amma babban abu da muke so mutane su gane shine a aikata don wannan abubuwan ana yin shi ko da yaushe min yawanci ana bincike amma ana ajiyewa karkashin tebur so babban abu da nake ni so shine mutane su la'akara yawancin abin da ta kamata a je a aikata su a afirka mun ga mutane nan sosai idan ka zo ka afirka ka zo nan sai ka ga wasu abubuwa wanda aka bincika a can wanda a can ba za ka same su ba sai ka zo nan a zauren kungiya jami'o'in su ko abin da za ka gani. Yin aiki da abin da ake koya kenan ita ce shawarar da farfesa alimomini ya bayar yayin taron karawa juna sani kan nazarin fannoni daban-daban na ci gaba a nahiyar afirka da aka yi a makon da ya gabata a nan washington dc to farfesa rudolf gadiyo malamin jami'a ne a nan amurka da ya kware a fannin nazarin al'adu da harsunan nahiyar afirka musamman ma harshen hausa shi ma ya yi wa nazir ƙarin haske dangane da wannan taro wannan taron kaman wuri ne inda munin haɗuwa ne muna haɗu daga bangarori daban-daban kowa yana da irin bangaren ilimin nasa kaman tarihi ko rubutu irin rubutacin wa'a ko ah, ilimin addu'a anthropology ko ilimin harsuna linguistics da sauransu amma a nan kowa ya zo saboda yana yin bincikensa ko bincikenta akan afirka ko a cikin wani bangaren afirka kuma in na je kamar misali wani taron 'yan harsuna haka ba dole in sami wani irin mai sanin harkokin afirka ba amma a nan dole in same shi kuma ni dan ilimin harsuna ne zan sami wani dan tarihi ko wani dan ilimin siyasa haka kuma akwai irin dangantaka da zamu zamu ci gaba farfesa rudolf gaudio kenan to shi ma farfesa saliu mai wada kwararre a fannin zane-zanen tufafi daga jami'ar ahmadu bello da ke zaria a najeriya cewa ya baya ga harshe tufafin da mutum ya sa na iya nuna mahimmancin al'adar da yake wakilta wanda hakan ya sa ya je wajen wannan taro da tufafin hausawa ka wannan abu yana da mahimmanci kwarai da gaske kuma zai ba mutum dama a yadda zai iya tallatar da sana'ar da shi yake yi da kuma harsan shi ko daga ina ya fito da kuma irin tufafin shi shi sa kuka ga ah, na sa kaya irin wanda ban sa ba da ba za ku gane ni ba saboda shi abokin aikin ka yanzu ya ce ai ta da ya gana nasa shi sa ya gane ni har kuka zo ku same ni to kaga dalilin da ya sa na fito a haka kenan wanda eh, mutane da yawa sun gamu da ni suna sha'awar wannan kaya to har ila ga wata farfesa da ta halarci wannan taro sunansa usaina alidu ina karantarwa a jami'ar jihar uh, new jersey mai suna rutgers university amma dai eh, gaskiya ni an haife ni a kasar niger so um, menene muhimmancin wannan kungiyar a gurin masu uh, a gurin ɗalibai da kuma su kansu malamai da kuma 'yan Afrika? so, um, muhimmancin wannan taro shine a waye hankali akan ilimi game da afirka ilimi iri-iri gani ko ilimin um, tarihi ilimin adabi ilimi na um, siyasa farfesa husaina haladu kenan ta jami'ar new jersey a nan amurka a taron karawa juna sani da aka yi a nan washington dc a makon da ya gabata taron da aka yi domin yin dubi kan al'adun nahiyar afirka To masu sauraro a nan shirin namu na duniyar Amurka zai dasa aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taimaka wajen hada wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Mahmud ka cinye lokaci saboda babu lokacin kanin labarai nan za mu dasa aya a wannan mako sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana kudi abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye a madadin shi Mahmud da Malam Sidi da kuma Al Santos alheri ke muku fata alheri da alheri.